kudin mana da guda goma har yanzu wannan sai su ne na farko su bukuru ومن a ashara. daga cikin masu tsayaratarwa su ma e zuba guda goma na farko masu tsayaratarwa an nadama ala durobi nadama akan zunubai kun ga kuma ƙarshen ta mai wuyan kenan ya ma yadda ya yi zunubi ya ma yadda ya yi yadda an ce a yi nadama a kan zunubai sai dai mutum dinga jai kun ga kuma su zunubai wallah ku dinga nadama ku ji tsoron Allah me yake nufi ban da shi shi hankalinsa bai zo ba a tare da shi bin Allah ba ta kai ya ma san akwai abubuwa da bai yi wa. da kai ka bi Allah Allah zai nuna maka laifukanka idan ba ka bi Allah ba to ma laifukanka baka iya ganin su ka kai martaban ka ga laifinka ba martaba ne ka ga laifukanka ga kaza ban yi shi ba kaza ma tsakani da Allah ban yi shi ba kaza ma ban yi shi ba ba ka dunkule su kawai ka ce ni mai laifi ne kake magana banza da shi ka ɗauko su guda guda na dama yanzu mu zauna misali irin su mu kada kada sai na ce daga su ga tsofaffi ana ce muka dubo shekaru yau mutum na da shekara sabbaki babu wani abu guda ta mai da ya na addini babu shi to za ka je ka sai wa Allah takamai mai wani abu da za ka yi tinkawa da shi ni ne na ki kaza mutum bai da shi kuma za ka je ka faɗa wa Allah dama dai Allah ya baka shekara ɗaya bayan ɗaya kana da shekara saba'in ba sai ya kai saba'in ba in ma ba kai ka kusa saba'in ne to kai sai kake ci inda kake gani na ɗina shekara na saba'in ai kunya ta yi shekara saba'in ne ka tsina na a saba'in ɗin nan ba mu wata fasaha guda ɗaya da za mu yi amfani da ita babu saba'in din na so ma dai duka dubarar da ka iya guda biyu ne shi to sai dai aika shi ka san in cike ya ɓaci ga abin da za ka sharewa kai الندم على الظن على الذنوب والصبر bala da ده akan bala'i bi بأنوائه imma dai wannan bala'i na wajen bautan Allah ne wa imma wannan bala'i wasu ne su suka a gaba wa imma wannan bala'i kaddara ce ciwo ne sai kai hakuri akan haka a za ka bar halin da kake ciki na sa ga Allah ba wa rida bil qada munji ranguman kaddara idan ka riga an faɗa sai da ya hakuri kawai shukuru ala na'ama da godiya akan ni'imomi ba shukuru ake fassarawa a nan ba ana jero su ne cikin mundiya ta kawai wannan shukuru yana da babinsa wa atidalul khawfi war raja ka zamo saiki, tsoro da sare da kin wa'annan ba su daidai ba tsakanin rayuwarka kuma da rayuwarka ba ta da kyau kila ka tambayi likita in waje aka ce maka da zafi da me ake ce masa da me fi shan zafi eh? sanyi kuwa su ce bushewa da zafi da sanyi to ji an ana bukatar su zama daidai idan za ka ga hamu da ba mu da likitoci ba an yi haka a jikin yaro aka ji zo wani yaro nan bai da lafiya hmm? ni an na taba sai sai kai lalle a sanya dukkan a fama da ciwon kai ko sai ana bukatan a kone wani su zama ta yi da yi a jiki in ba su zama daidai ba to baka da lafiya duk wanda ifi yawa a ciki baka da lafiya to haka a aƙida ta idan dai ba ku yi lebur ba ku yi daidai tsakanin kauku da raja'u ba kana da matsala ba ka da lafiya kana bukatar ganin likita likita kuma likitan addini sannan idan likitan na gaya maka kuma ya kamata ka ji magana shi ya kamata ka ji magana shi tun da mai ko ce suna faɗa eh, a yan jari'a a ka magani ka cika yadda aka ci kashe da ya tafi ka ya ka gaba da mana hmm? an sai ka sha da safe ka sha da yamma ce to da na sha sai wayan kwana uku na sake sha shi to ai ka iri na na da yadda za a yi kawarki hmm? ban ji ba ai halaka za a yi ba ma laifi ne ba eh ana iya daidai misali idan aka ce maka kaufu ya yawa ɗan kaufu ya yawa ƙarshen tausayi sai na ibada can zai kai shi wanda tsorai masa yawa kawai ya ga ta ko'ina ba zai sha ba kawai ya yi tsaya don yanzu ka ga me yake kai ka kai gudu kana da za ka tsalle amma daga inda mutum na bin ka kana hango shi kaga ya zo kusa da kai to abin da zai faɗa kawai a yi wata rayu to don haka ana bukatar kaufo da raja su bana idan raja ya yi yawa mutum halaka zai ban ma ce za su fa'idai na komai ma haka na ana bukatar su balan sai daidai to nan ne mutum ke lafiyayye da fiye illa yake kallon wajen bangaren kawfo amma dai suna tafiya daidai amma shi a himma sai yawaita wannan to shi ne za ga ana aiki ba yawa? itidalul khawf war raja ba har mun yi magana kusan sati biyu muna magana bainal khawf war raja bainal khawf al muslim ko bainal khawf war raja ai matsayi ne ana sanin akai magana wani abu ne da ya zama dole sai ka zama haka kai daidai a rayuwa ka kafin ka ne yadda ka san dama da likita da malamin addini aka ce aikin su iri ɗaya ne idan na addini sama yake dole ka samu saitin haufu da raja in ma ka san haufun ba ya kamata ka nemo me yaya haufu ya kamata ka je wajen likitoci suna maka mai yaya raja cikin jama'a nan kila yi yawa dole ka samu mutum guda ɗaya za ka zauna tare da shi ce wai ya za a yi ne kawo nan sai dai amma ya kamata ka samu wanda ya sani kada ka je ka samu wanda za ku katulan makatulan shi ma bai san kofin ba bai san un ba aikinsa ya karanta ma ne ya fassara maka zai karanta maka kawfu ya karanta maka rajaun ya fassara maka su amma bai san ne ya kawfu ba me ake nema a kawfu bai san ne ya raja'u ba me ake nema a cimma a raja'u akwai kawo ko mai ake so a cimma daga kawo akwai raja mai ake so a cimma a raja to an ka haɗa abin da za a cimma ɗin to shi kenan daga nan son Allah zai je ka na ka tashi sama yake nan ma'ana wi sama wa ati da zai kawo war raja mun ne wannan wa da fi duniya da gudu duniya baya baya da duniya ba gudunta ne gaba ɗaya ba ɗaukanta wani abu wal ikhlasu fil a'mali da ikhlasi a ayyuka wa husnul khuluqi da kyawawa husnul khuluqi da kyawawan halaye al khalqi tare da jama'a mutum ya kyakkyawar mu'amala tsakaninsa da bayan Allah mutane har dabbobi don babu addini ga wanda bai da mu'amala wa hubbullahi ta'ala wal khushu ya tabbatar da ga wa'annan a sa, exercise ɗinsa ga wa'ancan a sa ya dube su haka ya ce fa hadihi ishiruna khasla da gangan je muka raba su wannan ka dubi ga goma ga goma halaye ashirin kenan muhlikat da munjiyat na'am ne Ibban Allah ne lokacin da aka yi shi a gane maimakon kaje ka dandake shi sai ka bari ka manta. ta gane ko tun da akwai zaka ga gaba ɗaya ga kalma kusho in an ajiye sa'un shi na aino kasha to in ka ka fasara in ka fasara ya kaba shi sai gobe an zo karatu sai ka ga ka rasa dalilin haka saboda ga kushu'i tsoro ne suna da yawa masu kama da juna sai dai a littafin maganan a amalin kulobe kushu'i ta kai haka na shirma ya kushu'i ba ya tsomi ba ya motsi idan inda aka ce ainihin eh, wafi salatin khashi'u ba sa husa ba sa motsi mutum kan tsaya a sallah yadda ka san paul sai dai na ce ce yana tsaye a cikin sallah ya abu nan sai mutum kai kai yasa na kai doka je ka tabo baka tsoron ka da hannun ya makale a gaban Allah ka ce khushu'i na zuci kuma banda na jiki khushu'in zuciya ga jiki na karkaba khushu'in ƙarya na abin da wannan kudin da na ya san ku ya ya ran kofa ina kana kai ƙarya ne khushu'i na zuci ko da kana kallo za ga kana hawaye ne kana karkaba jikin kana karkaba ba an ga annabi ina sallah ba wa fi sadrihi azizun ka azizil miryal yana sallah yana takaba kirjinsa na tafarfasa kamar tafarfan tukunya hada huwa kusho wani yana tsalla fa cikin sallan saboda kushi ya kai kushi aka hada masa kibiya ya cire aka faci kara masa kibiya ya faci cire ta sai ta fita lau zai faɗi shi ne ta da dan uwansa dan uwansa ne ke kalle shi ya ga yayi wanka da jini sai ne ya ce ana jin zagen sura ne akwai wanda ina sujada gidansa ya kama da wuta har aka kashe wuta shi bai sani ba saboda yana gaban Allah ko shu'i. ina tuna wani magana wanda ke da dai ta arfu ne min al-atrafil kawali eh, mala yana wa wasu wasu mu'min kada abda al-mu'minun na jin wajen wannan kushe da yake cewa wata rana ke sallar irin sallar hausawa sallar nan tana da matsala kaza kaza ka za ce wata rana wani larabe ko wani malami ba larabe malami ke ce masa Allah ya gafarta wala ko yaushe da za ku koya masa dan ka sallah mutum na sallah na sallah na ko na kallon nan na kallon nan sai mutanen ba za ku ce sai ce masa kada ka sababbin musulunci ne ai wannan ma sai baka mamaki ma baka ganin da an kira sallah suna gudu su zo sai sallah yanzu a ce koya musu sai ka duba kila ta sai ka kusa shekara wata sha biyu ta ba kai kuka a sallah sha biyu ba malam shekara mutum zai yi wata goma sha biyu bai kuka gaban aldawa ya kace tsaya sallar shi shi ne sallar fasa cikin jama'a da sallar da yake shekara bai kuka ba shekara bai fi sha biyu ba duk wata ya kuka ba da ba ku shoyi Ya. to ba dai ba a dai kuke wannan kan kushu'i ka gaba ba ku to ko ana sallah ba kushu'i kabira sallah illa ala al-khashi'i da kabiratu illa ala al-khashi'i wannan kushu'i ke na aka maka ba haka kuma ai ba da lugar muke tafiya da shi a kai ne da kai ce khushu'i nan na bashi wahala yanzu yanzu kuma daga khushu'in ya ishe ni haka ga kawun shi ba zai neme shi kai waje ka nemo shi yawwa sau kanan khushu'i domin iwa'in nan kalmar shi kan fa ai ba a rike ba sai ka yi magana ka wuni kana magana a jama'a? maka Allah za ka da alheri an yi ilimi gobe he da ake maka bai san shi ba ko to yanzu rike ko shu'i idan da aka zaga kuma khawfu ta ganno shi kuma sai ka rike shi da bai hmm? ban ji ba ana magana ai wani aina ne ma ba ta tafiya an yi an yi kuma mun yi tare ko yanzu an faɗi din a tsaya guda ɗaya kila har akwai kayan cewa mafi eh, na wannan wannan kayan mace mutu yana sallah na soshe soshe na sallah na kama ga wani ajiye a mutu yana sallah gida ya kama da wuta a gama kashe wutan din yana sallah sannan aka zauna masa jeji Allah ga bata nan sannan ba Allah ya kiyaye a fara da jimi ya kai sai a ka ji ba jini ban ji ba makwatan sun zo da gudu sun zo shi bai sani ba yana gaban Allah da labari ne yadda za a yanzu ya za a yi mu kasance haka فهذه عشرون خصلة عشرة مظلومة وعشرة محمودة ومتى كفى min al-madamumati wahida duk lokacin da mutum ya tare guda daya fa mata hakafa anin wahida min al-madamumati ya aikata anin ɗaya daga nazar gincin misalin menene na farko ba bukulu ba sai ka ɗauki bukulun na me ya bukulu me bukulu ba bukulu ba kai dariya akwai littafin bukala'u wannan ba shi ne ba don kai dariya ka ɗauko ka duba ka duba ka duba ka kalli rayuwarka ka kalli rayuwarka ka ga dai kalla ga abin da ake kai masa bukulu yanzu ka fita daga bukulu sai ka ce bukulu dai yanzu na tsallake bukulu ko a dai zan iya samun dai ko hamsin a bukulu nan a goge bukulu za na goge dai zai zama na goge rabin bukulu in yi fama da sauran na dawon tsoron tun da ko jarraba kai kafa mu hamsin ai masha Allah a je za a faru da abin da za a faru da shi amma dai kana cikin ɗalibai masu ɓangarewa khatta alaiha fil jarida fi jarida fihi Wata taraka al fiha sai ya rage tunani akan wannan ainihin abu na tunda can yana ta neman ya zai kullo mata ne wa shakara Allah ta'ala ya gode wa Allah ya ci nasara ya ci nasara ala kifayatihi iyaha a bisa isan masa da wannan guda daya wal ya'lam anna zalika lam yatimma illa bi tawfiqillah cewar ya fita daga bukulun bai samu fita ba sai da datarwar Allah tunda in za mu zauna kullum mu karanta wal bukulu da roba haramun ne wal bukulu da roba yara ma sun haddace amma me bukulun nan me ne mu yadda muke tsakanin mu da bukulun nan to ya kamata mutum ko kuma ba ma mu ba mu yi kawai misali sauran sun yi nasu ko kuma menene ni in samu in rabu da bukulun nawa shine a gabana in kyale na mutane tunani ni ba alƙali ne ba ba turo ni kan mutum an laima na ba a turo shi dinga bin mutum guda guda ba iya kace karatun ne ga shi nan kana so ka aiki da shi to tun nan muna da haɗin aiki ne mutum ya tsaya ya yi nazari ya fita daga bukulu in ya ga ya fita ya gode wa Allah wa auni bi da taimakon Allah ta maka sun ma ya kabalo ala fiskatil bakiya daga nan ya durfafi taran da suka rage وهكذا يفعل حتى يخص على الجميع هكذا يحري ما كان أكن ذكر كسونا بارانا تزيو باما وتا ما لوكتي نزيد أو كدوب لوكتي وكذلك يطالب نفسه تند وانا ابن مسلم كان نيميرا فسنا شرط اليك يطالب نفسه بالاكتساب بالصفات المنجيات kuma zai mai miransa da siffatuwa da siffofin nan masu tsayatarwa fa yi zata safa bi mahidatin in ya siffatu da tsaya ha. ka taubati misali wannan dami ko dama matsalar a ce mutum yau ya yi na dama, yau gashi mutum ya kai martaba yana kuka akan zunubinsa kuka a kan zamaninsa wallahi mutanen da suke kuka a kan zamanin sha'awa suke bani sha'awa suke bani ka kayi ka rasa yadda za ka shi ya san ya yi kaza har ya san ya yi kaza yau yana kuka a kan zubabinsa za su kalle ka je ku, ya tuna kaza na yi kaza kai saboda wawancin ka ne za a baka san zubabin ka za ka yi kuka ba saboda jahilcin ka ne saboda jahilci na ne mutum da kai martaban yau yana ya dawo wurin Allah yana nadama bisa abin da ya gudana haɓɓa alaiha wacce galabin tun tunda ya samu cancantar nadama kuma galiba ne za ka ga shaidan ma ya fi tafiya wurin wa'annan in ka ga mutum lokaci ya rasa inda zai sa kansa har kana rage masa cewa ne ai abu sai an hada daraja ba kawfu kaɗai za ka ɗauka ba kana ga kamar kawfunsa zai kwashe shi ya abin da ya sa raja in ya tashi yanke zai yanke gaba da kuma ya gina addinin ba wato zama tsakiyar nan bayan alkhawfi war raja ina ina da wala wani ɗauko kawai da zai na kuka ya fi dare to an ka ɗauko shi ka ɗora shi a kan raja uku ta fi daidai a haka ya ya ta saka ta ya yanke ma gaba ɗaya to sallah ma zuwa ma inda za a zauna tare da shi a zauna tattauna ya kuma gagara ko ba faɗa ku kai ba واشتغل بالباقي وهذا يحتاج إلى المريد المشمر وانا أنا بكاتا سجماني يجي وانا زاجي درسي ينا هو إن ذا أجي ينا ذا أبو